ba inda za ka rayu da wannan ruwa da nama in ba ina ba in ba garin maka ba su ne ka za ka iya rayuwa da su ƙala ce sun mai inna hu badali ibrahima ana haka ne ƙara bayyana ga ibrahim faƙalar ali sun ce iyalansa wato yana nufin saratu kenan ni mutsalin tarikati zan in wato zan je in dubo wato ajiyata faja'a sai zo fawafaka isma'ila min wara zamzama sai tadda isma'il a bayan rijan zamzam yuslihu nablallahu yana gyara wasu kibo da ma suna nashi faƙala sai ya ce ya isma'ilu ya kai isma'ilu inna rabbaka amarani lalle ubangijin ka umarce ni an abniya lahu baitan in gina masa wani ɗaki ƙala sai isma'il ya ce rabbaka kai maza ka biyayya ga ubangijinka kala sai ce innahu amarani an ni alai lalle ya umarce ni in aka taimake ni akan gina wannan ɗaki ɗin kala sai ce idan af'al shi shikenan zan aikata abin da ubangiji ya ce mana au kama kala ko ta kalma mai kaman haka kala sai ce fa kama su biyun suka miƙe faja'ala ja'ala ibrahim ya bani sai ibrahim ya zama shine mai gini wa isma'ilu yunawiluhu hijara annabi isma'ilu kuma yana ɗauko masa yana miƙa masa duwatsu kamar ka ce bululluka kenan amma duwatsu ne aka jajjera haka sai a damuwa su a ɗan gyaggyara a babbanta da ana gyara su ne kawai abin a wancan lokaci din kun fahimta wa ne kuma a lokacin suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji mu ka amsa mana innaka anta sami'ul alim Allah kai ne mai ji kuma wanda yake masani qala sai ce hattar tafi albina'u ana haka har sai da ginin ya daga sama wa ufa shehu dattijan kuma zama ya rauni ba zai iya kai tsawon ginin a haka ba kun fahimta tunda gini yana ƙasa matakin farko ibrahim zai ɗauka ya sa ya daddona ya kawo siminti ya kwakwa. Ba ana haka to amma kama haka kaga abu na ɗan wahala dole ana buƙatar me kenan sikafir kuke cewa da shi ko yauwa to kuna ana buƙatar sikafir kenan ya ce an naƙalil hijara ya samu rauni ba zai ɗaukan duwatsun ya ɗora sama ba faƙama ala hajaril maƙami shine sai annabi ibrahim ismail ya ɗauko wannan dutse na hajar na makamin ibrahim da ake da shi sai kawo masa sai da tiji hau kai shine yake hawa shine kamar skafar ɗin kenan faja ala yunawilu halijara ismailu sai yana miƙa masa dutsen waya ƙula ne su bin suna aikin suna cewa rabbana taqabbal mina ya allah ubangiji mu ka amsa mana innaka antas samiul alim ya allah kai ne mai ji sannan allah kai ne masani ina ta fahimta wannan shine karshen wannan hadisi da yawa daga cikin fa'idojin da ke cikin hadisin a murga mun faɗe su a darasa da ya gabata ina fata an fahimci wannan abin Allah ya sa mu dace abu da muka cike da shi a cikin fa'idar hadisin ajiya shine lalle ilalla mutum kada ya taba yaudaruwa da aikinsa ya sani cewa a tawalu ake wa Allah madaukakin sarki ba jiji da kai da isa ba duk abin da kake gani da rahama Allah ne kawai da tausayin Allah kawai idan ka ce wani abu za ka yi to kai baka kai ribul amu dan ba'urawa wajen bauta da karatu ina fata an fahimci wannan abin sannan ga iblis zaman shi cikin malaku bai tsina masa komai ba sannan a duniyar mun sha ganin mutanen da su mutanen kirki kuma su juya su wasu abubuwa dole ne mutum ya zama yana da tawalu ga Allah maɗaukakin sarki sannan mun ji hankali a karatun je cewa kada ka yaudaru da abin da sufa yake ga mutanensu kawai sai wani ya shiska ce ya gafarta wa mutane ya ce ya sa su aljanna ko da ma mai suke yi ina fata an fahimci wannan abin wani yana maka ba sai ka yi aiki ba har ma wani maka da cross da qur'ani duk abu ɗaya ne da cross na jesus da qur'ani wai duk abu ɗaya ne da giya da fanta duk abu ɗaya ne ko ku gane ba jiya ma na ga wani yana wani ya sa irin dada ɗin nan irin gashin bob mali din nan kun san da da'i yauwa irin gashin nan yarbatsi haka da ganin shi ya sha kwaya ya mankas ya ce wa shehu dan anti ya aiko a gaya mana mu mutanen duniya eh kun gan shi ko shehu dan anti wai ya aiko a gaya mana mu mutanen duniya gaba da ɗaya ya yafe mana <laughs> <laughs> kai wani ya yafe mana ya ce musulmi ne kai ko kirista ne ko ba kama addini ya ce duk shehu ɗan anti ya yafe mana duk ya lamunce mana komai da komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ya kai ga haka a wannan duniya yanzu da sunan musulunci har a tsaya ana turka-turka wannan mai kyau ne ko mara kyau ne ba wannan musulunci ne kuma musulunci ba ne har a faɗi magana mai kaushi a kauna wani cewa ba a yi usulubi ba to za a ce me ake so a me ake so a ga mutane kenan alallashe su wannan ce don Allah ku yi haƙuri kun ga ga aya kaza ta ce kaza hadisi kaza ce kaza wani abin babu kyau wani lokacin martanin da ake maida ba fa don dan me yi ya bari fa ba wai shi ba wadan yanzu ba mu ba ma wata a tetu ba ni ba na wa'azi ko in raddi akai dan na ta dan dan anti zai tubo ku dauke shi a wawayen da ba sai za a yi rabu su muke so mu su gane da haka an ba a maganar da za ta motsa tunaninsu da jininsu ba ba ya wa'azi ba ina fata an fahimci wannan abin in ba ta dima abin nan a musulunci Allah ya gawa manzan Allah usulubi da ake ta magana din nan usulubi ai ba shi da iyaka ina fatan fahimta usulubi ta yi wani lokacin ka ga ka sassauta shi ne ta wani lokacin ka tsananta shi lokacin ka zama wadar shi wa usulubi kuma ba a ce dole sai da wane ba haka wane yi ba ba shi kanshi manzon Allah duk da Allah ya ce mashi lokunta fazzan galilal qalbi lan faddu min haulika amma a wuri bi a kalla qur'ani na cewa Allah kuma manzon Allah kuma ka gallasa din kamar da Allah ya ce alladina amanu qatil ladina lakum ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari sai Allah ce menene wal yajdu fikum ghilza ku yaƙi kafarai wanda suke kusa da ku su ji ba daɗi su samu ghilza haka Allah ya ce wa najdu fikum ghilza su ji ba sauƙi ina fatan fahimta a tarin kuma Allah ce Allah ya nabi qatil qatil jahidul munafiqina jahidul kufara wal munafiqina waqluz alaihim wa ma'awahum jahannam ya ce ka yaƙi kafare kuma ka gallaza musu shi sa alfazar ke ce fasasa bi za ka halka sai ce mene linan wa shiddatan in ka zama linan ko da ba wa'azi kake ba dole wata da kaushi lokacin da zafi da sanyi haka abin yake faruwa amma ka zama sanyi gaba ɗaya shi kenan kuma kaushi gaba ɗaya ya danganta da abin da ke faruwa ne yaushe kawai wani kawai wani ɗan ya sha ƙwaya mankas ya sha giya ya zauna ga 'yan mata suna tar iskanci da su ga cross a wuyan shi ga kuma hoton yasi ga ƙur'ani ga giya me wannan yake bukata na tausasawa a cikin wa'azi a ina wannan yake bukata wannan a iskanci ne kuma dukkanmu nan a gidajen mu na irin wani hukunci akwai abin da aka yi bulala ko kake ɗaukowa ma ita ce magana baka baka jiran wa'azi ko ba haka bane ba ina fata an fahimci wannan abin in kula da ɗariƙa ba abin da ke cikinta sai lalata mutane da kashe zuciya shi sa kaga wasu ɗahir bauchi har gori suke mana alhamdulillah mu amerika ta ce mu ne masu zaman lafiya mu ba taɓa samu masu tada kai baya ba to ai mu Allah ne cewa mu tada kai baya kan kafarai ko ba ka Allah ce ba Allah madaukakin ce maki wa addu lahum mastadatun min quwwatin wa min khayli sai ce mene turhibuna bihi wallahi sai ce mene wa da min duni la ta'lamuna humullah Allahu ya'lamuhum ina fatan fahimta har ka ji arne na goyon ka ya kamata ka binciki musuluncin ka idan da zai wa arna su gobe mutum saboda ya iya musulunci to da duk annabawan Allah da an yabe su gaba ko kun gane duk annabawan Allah da sai abi domin Allah bai taba ko soko ko dolan annabi ba ko wani mara hankali mara kan gado mara sanin ya kamata Allah bai taba ko wani ba amma ba annabin da yawan lafiya da mutanensa ko akwai duk wani annabi tun daga kan annabi nuhu ka duba da abin annabi ke ce rabbi inni da auta qaumi laylan wa nahara falam yazurhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'an fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara ko wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu sama alaikum midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna Allah wa qara wa qad khalaqakum adwara duka da gama suka ce ya nuhu kad jadalta na fa duk da gama suka ce da shi ya nuhu kad jadalta na fa aka sarta jiladana ka cika musun tsiyanu ka cika ja'in ja ina mun fahimta fatina bi mata iduna in kunta mina sari in gaske ne kai Allah ya koka kai ka kawo abin da kace Allah zai din ayi mu gani wannan bakan magana da zafi take malam yace inna ma yatikum bihi Allah in sha'a in Allah ya ga dama shi zo muka za amma abun ba hannu yake ba auto dama ba hannun kai yake ba ka zo kana dan me ka damu kanka ya ga dai bayan da Allah ya ce to sai ya kama mene Allah ce ya Allah gashi nan nayi nayi da su ya Allah abin ya ci tura Allah to a yi ta ta ƙare kawai la ta zar al'arbil na da yara ya zo nan ba kai shi ba kaushi ba ne ba zafi ba ne la ta zar al'alkafirina al'armin alkafirina innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran wannan iyakar zabi ke cewa duk a gama da kowa fa annabi nuhu ya ce duka da haka a lahira ma sai ya ce kai na fa yi addu'a a kalakar da kowa ina fata an fahimci wannan abun haka annabi yi wannan addu'a din sukan ga mai izgilanci da aka ce gina jirgin ruwa da an wuce sai a ce a ah, to dama kai kafin ta kaza kana wa'azi ni ma akwai gyaran kujeru na in kaza ko ba haka ba suka fa izgilanci kaza ce a ah, ba komai in taskaro na fa ina naskaru minku kama taskarun ta alamuna man yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alai azabun ina fata an fahimci wannan abun haka suka yi da wannan annabi ibrahim dai shine baban annabawa ka duba dattijantaka ne yana annabi ibrahim amma duk usulubin dai sai da kaga ya ce da su uffin lakum wali ma ta'buduna min dunillahi Allah wadan ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba annabi Musa ma sai dai wannan magan shi da aka ce fa shi qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha sai da kai ya ce rabbana qad atayta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hati rabbana li yudillu an sabilika rabbana damis ala amwalin washdud ala qulin fala aminu hatta yarawul ina fata an fanci wannan abin to kaga wani abu ne ake so a kawo wanda a ɗabi'a ma ba haka yake rayuwa ba a ɗabi'a normal circumstance na rayuwar mutum bai zama irin wannan sai in ya zama takoshari duk wanda ya zama haka kuma kaifi ɗaya sulub sulub to shi kenan kowa sai ya zama karkatar biya kowa sai haushi kenan ina fata mun fahimci wannan abun da haka wa'annan wannan masifa da take rayuwa take existing a wannan zamani Allah ji kan Profesa Dawud Ojobi Allah ƙara matsaure da lafiya Allah sa ya gama lafiya Allah sa kalmar shari'a ita ce ƙarshen maganar shi a rayuwa sai da ya ga mana kai jawahir ma'annan fa da ya kulla wannan sharrin a duniya ba fa ba fa musulmi suka rubuta shi ba Profesa na nan da ran shi jawahir ma'ani wanda shi kulla wannan sharrin na ɗarika wanda tijjani assasa in ya sai zo ya hada ya ƙara nashi ɓarna a ciki wa ya rubuta shi fafaroma fafaroma fada fada suka rubuta a fada vatican profesan da shi ya ce shi ya san da wani suka rubuta ya san da wani da wani ga sunansu ma ya ce in aka je labirai na fada fatikan a duba lamba waje kaza lamba za ga littafin da sunan wanda suka rubuta shi ai ko da malitan bai kama da littafin Allah ba bai kama da addinin musulunci ba amma kakka ji an faɗo kalmomi masu daɗi a waje a cikin jawahar ma'ani ka rudu dama ƙarya haka take ai ina fata mun fahimci wannan abun to dama ina shi ina san wannan magana dama mana ai yana fafaro min shi yana yana bishop din shi ne je wajen ai in ba ka ba in ka je za a baka ne ka gani amma ba baka bai amma yana ga maka su ne tukullu sharrin mai ta tsina nan da ya zo ya zama wani matsala a najeriya wadda har yanzu sharin mai ta tsina bai gushi yana cutar da mu ba ƙasar nan ba ku sani ba shi ya haɗa fokon a daina karatun boko ya yi haɗa aƙida cewa ba ruwansu da ƙur'ani wadda hanyar sana tana yawo tana cin su usman ɗan gungu sannan kuma tana nan tana yawo cikin 'yan boko da gajiyayyun mutane a cikinmu tana tana yawo da mene shine ba ruwansu da mene ce ko oh, ba ruwansu da hadisin manzan Allah salama wannan mai tatsinan da ya wannan abun ai professor ya fada cewa da shi ne ya ɗauki minit yadda za a shirya wannan mai tatsinan ma kasa ɗin nan ku je ku da malam albani aka kasa ɗin me sunan kasa ɗin ma ina gaske take ku je ku saura tun da farkon sha ƙarshe ya ce su ka ɗauki mutum biyar suka tura sudan saboda je a gano kaza a koyo kaza a koyo kaza uku sun musulunta ɗaya shi ne zo najeriya ɗaya zira a nijar shine wannan shehi na cota din. ina fata mun fahimci wannan abun amma har yau saboda duk yanci mutum ce wai shi waliye dai waliye ana maka magana qur'ani da hadisin manzon Allah ana magana ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana magana waliye kai ko da bin waliye ka ce gaskiya ne amma alkhairi ne aka ce ga yadda manzon Allah ce wane kamata ka fi kenan annabin za a bi ko ko walin kenan annabi ya ce mu yi sallah mu yi salati mu kula da ita kakkai wasa da sallah kar a tada iqama kana waje duk annabi ya kwada wannan sai wani ya ce maka ko baka yi wa komai ko baka yi wa komai annabi ya ce kakka sha giya in ma kunu ne ya zama su yi lasuwa an lakhamni tun ta kaza khallan giya ce sai ta narke ta ji ta zama ta tsinke za a yi kara mata gasara ta zama kunu annabi ya ce a'a kar a sha ita ma bai halatta a sha ba wani sai ce maka ka sha giya ka ka ƙi yin sallah kai zina da mata babu komai in dai ka yarda da wannan abu to dan Allah na annabi za a ɗauka ko ko wancan wali ku ba mu amsa jama'a annabi dai gashi na da istinadi kala haddasana har zuwa ga mansan Allah gashi na a cikin alqur'ani ya ce kar mi kaza ya ce mi kaza shi kun wancan shan ya ce a'a ba sai kai ba malam zauna da kyau annabi ya ce ba sai wancan shan ya ce ba sai kai ba wai shi waliyi ne to tsakanin da Allah ko da bin ko ne daidai ne wani za a ɗauka kenan wa ke so ya da aishi hmm? wa ke so shagi an ga tambele a ɗauki hoton shi na malali ko a titi ina fatan fanci wannan abu ku kuma talakan ɗariƙa da ake roƙo a ce kaga ana kafurta musulmi dan Allah ku ringa amfani da hankalinku ba abin da shalle mu da ku kai da kace ce baka yadda komai Allah bane baka yadda ko ko akwai abin da ba Qur'ani ba ba da kai ake wannan magana ba abin da ake fata ka shine ka rabu da su ka zo zumra taron ahlus sunna masu tafiya kan alkitabu wa sunna ka aje musu gaisa abin da kai abin da ake nema da kai kenan kawai kai musulmi ne lafiyayye dan uwan mu sai dai matsaloli da kake bi na gargajiya kawai amma waɗannan tsinannun mutanen kafirai wallahi da su muke wannan mai da martani din ba shakka kamar da malam albani ke faɗa addinin ɗariƙa daban addinin musulunci daban haka profesa dauci ma ya faɗa ya ce lokacin da ya musulunta ya ɗauka ya shiga musulunci shi addinin ɗariƙa ya shiga bai sani ba ku je kasa ina na shi ba ya ce ya zo shi kenan aka saka shi gida wani shehu malami sani kafanga shi kyau shehu in ya hidima in ya fito shi ma ba shahu ba shi ma sai a ringa shashafa shi shi ma din wayan shehun yi wanka aka kwarar da shehun abu a ta mai faɗa ya ka kwarar da wankan shehun kawai wani kato je wanka kawai shi kenan sai ka abin nan kula da yadda rikana duk wani abu na darajar manzan Allah sai sun awa shiga waliyansu duk wani abu na darajar ta manzan Allah sai sun awa shi sa annabi na da madina su ba su kai suka ta madina a kaulaha Allah shi kyauta don haka mu abu da muke cewa yan uwa musulmi in ya zama annabi ibrahim annabi isma'il suna aikin da allah ya sa su amma suna roƙon allah ya amsa masu ne to wallahi ba wanda min shanta ke ce a shi bai da matsala hatta al'ashratul mashhud lahum bil janna annabi ya ce wani allah ya ce a bashi aljanna wani allah ya ce a bashi aljanna wani wani duka suna aljanna amma dukansu in muka samu sun fi kowa tsoron allah sun fi kowa kiyaye dokokin Allah to ku in gaske ne an ba ku aljanna in shehun ya ba aljanna ai kamata ga mutum ya fi kowa kiyaye dokokin Allah kenan ina fatan fahimta ita aljanna Allah ya gama da suwaye karar Allah ya statin ta suwaye aljanna ina fatan fahimta me Allah ke cewa wa bashir ladina amanu wa amilu salati an lahum jannatin tajari min tahti alnaru Mhm. sai bashir ayat da ke cewa Allah ke cewa iddat lil muttaqina innal muttaqina mafazan Allah ce innal muttaqina mafazan masu tsoron Allah sune ne kawai masu tsiran alkiyama masu tsoron Allah sune ne kadai Allah zai sa su a cikin aljanna kuma tsoron Allah kuwa san shine mene kiyaye dokokin Allah nisanta abin da ya haramta da zo abin da ya aikata Allah ya setin cewa aljanna ba masu shigarta sai masu tsoron Allah a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani a cikin suratul Baqara Allah ya faɗa suratul Ma'ida Allah ya faɗa da sauran wasu surori da Allah bayyana cewa aljanna ma tsoron Allah ne nisa'i ma Allah ya faɗa ko na wasari'u ila magfiratin wajmi rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal uiddat da suratul wani kuma suratul ali imran Allah ya ce ku gaggawa zuwa wata gafara ta ubangijinku yan ɗariga ku ringa bin abin da ke bi ku je ku zauna ɗaki da kanku ku ringa karanta ku saurari maganganunmu ku saurari wannan matsayatan waliyan da ake cewa ku saurari nasu ku ji namu mu aya muke kawo muku fa qur'ani mu kawo hadisi kuma da ga ta nan karara Allah ce ku yi gaggazuwa ta gafara da wata aljanna mai fadin samai da kasai Allah ce mene uiddat lil muttaqina anta talini kadai sun ba tsoron Allah madaukakin sarki me tsoron Allah jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau shedan ana abin abin da bai so ne hmm. <laughs> ka san dan tsurku ne shi ma shedan Allah kuwa ta haraji murtala ce criminal ne shedan <laughs> eh yi ma dan usulubi ne ko <laughs> alhaji sa galari ma ce shi ma dan usulubi <laughs> to jama'a tsakani da Allah mu da Allah ya gawa cewa an tattali aljanna ma tsoron Allah duk abin da ke tsoron Allah ne sai a ce karkai duk abin da yake rashin tsoron Allah sai a ce kai kuma kai ne dan aljanna wannan magana akwai gararma kai jama'a wannan ƙari ta alƙur'ani fa wallahi ƙari ta ƙur'ani da ke cikin wani aƙidin ba a san iyakarsa ba ina fata mun fahimci wannan abun to yanzu tsakanin da Allah wanda ya shi dan anti da ya aiko da sako ga mutane ni dai bana ciki shi da ya aiko cewa an gafarta mutane shi a matsayin wa hmm? Hmm. shi abin da ke nufi shi ma Allah ne fa yadda Allah ke gafara shi ma na gafara shi ma na isa aljanna da haka shi baya gani akwai bambanci da shi da Allah shi sa da malam Idris Abdulaziz Bauchi maganan nan sai ce yan dariƙa laifinsu ne me yasa sai ce to ku kuke so ku rabe tsakanin Allah da Annabi yace shi a wajen shi shi da Allah da Annabi duk abu ɗaya ne ai ina fatan fahimta to wannan wallahi tallahi kalma ce kafirci Allah ce ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani Allah in ba kwara ɗaya ba amma dan tuni mutum ne daban shehuwa na daban shehuwa na daban amma Allah kwara ɗaya ne baya da Allah ya zama wani adadi mai yawa ina fata an fahimci wannan abun idan da zikiri ne da suke faɗa ake cewa ya mai da mutum wali ai ba a kai sahaba ya mai da abin da abin mutum Allah ai ba a kai sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko akwai wanda da awa cewa shi ya fi sai na Abubakar ne ya fi sai na Umar ya fi sai na Aliyu ya fi Usman ya fi sauran sahabbai zikiri ina su alƙadi shiraihu ina irin su uh, fudailu bin iyad ina su wanda suke irin sa'id bin Sayyid duk ba zakirai ba ne ina fatan fahimta waye ya taba da'awa cewa shi Allah ne saboda zikirin shi yayi yawa wani saboda wanda zikiri ya zama Allah ko kuma shari'a musulunci ta dauke daga kansa wallahi wannan ƙarya ne yaudara ce da udara da kai da cutar da mutane da haka ya ku jama'a wallahi da shi'a da ɗariƙa ba addinin musulunci ba ne ku tarkata masu yadda kuke ganin wanka tuɓar ayin ɗariƙa fa disam irin ta ce ke cin 'yan shi'a fa ɗaya ce fa don zazzaki ga biron shi na nan da yawa akan YouTube yana faɗa sai na aliyu ya fi annabi ibrahim ya fi annabi musa ya fi annabi isa ya fi annabi wane ne ya ce ya ma fi mala'iku kaji fa ya ce kai sai ce ma ya fi dukkan halittun allah ya haɗa da wa kenan to amma ya ce haɗa da annabi kuma za a mai tawaye ko to da yake mai ne sai gangamejo sai ya shigo da shi ta wata hanya kenan irin wannan duka tabasa irin ke cikin irin wannan abubuwa din shi sa ga samari na shiga shin a saboda akwai muholewa a cikin ta in kana ciki za ka je kai ta zina da mata da sunan wani aboshi muta'a ko ba haka ake yi ba to Allah shi kyauta Allah ka tsare mana addinin ka samu cika da imani Allah ya kiyaye insha Allah akai muhadarar mi wadda ta bayani kan tauhidi tsantsa wannan muhadara ta ɗauke mu awanni da yawa awa biyu ko uku akan ta insha Allah kun ce wa'azi da zamu akan matsalar tauhidi da aqida mai yiwa ta zama series ma ba guda ɗaya ba gaskiya saboda sai an fito an bayyana tunda har cikin mu ahlus sunna an samu masu rawar kafa ran nake manake alalisu da su malam jani cewa ka san dalili da yasa ake rawar kafa da aka yi da'awar izala din nan zafi zafin nan ko sabin 70 da farkon 80s din nan ko to da yawa wanda suke rayuwa ba a haife su bane ba su san kayaniyar da aka yi ba to an haife su ne a duniya da lokacin an gama komai ya lafa da haka suna ta yi ba san ma me ya faru ne ma ba kuma ba a ce da da karantar da mutane ba ilimin da abakar gome ce a je a yi ba je a yi shi isasshe ba sai zama malami ne yana karatun kitabu tauhidi in zai zo karatun ba wasu tafi da aji gaban shi duba ya nazari akan matsalas ba kuma duba ya kwankwasa ya biya ya ake ciki a zamanin shi yaya shirka ta canza kano me ake yi yanzu don ya related din karatun da zamanin da ake ciki ba ruwan shi da wannan abun sai zai ce babu fadalin tauhidi babun da ke bayanin falalar tauhidi tauhidi akwai falala qala allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanu bi zulmin fa ulaika lahum al-amnu wanda suka imani ba za imani sai zalunci ba suna da aminci wa hum mutadu shirin mm, shirin in kaji sunan shirin sai a huce wannan katin ba abin da a fahimta ba wani abu da ake fahimta ciwon kai yake kawo ko <laughs> wajibi ya ce ciwon to haka ake tashi ba wani motivation ba wani motsi akan abin nan din ina ba tan fanci wannan abun to da haka sai zama matasa mutane da yawa sun tashi ba san tauhidin ba ina jin wani dokta yana magana wai sun sha duk wanda izala ya sha wanda suka yi wancan din su ma sun sha caji ne da wa'azozi suka kama kwallonsu amma karatun tauhidin da aqida fa wallahi tallahi akwai rauni sosai a ciki wani fa bai san dan Allah dan annabawa ba kyau ba ina fatan fahimta bai san ta ina ne ya zama matsala ba na da kabarin ubana wasu bai san wannan shirka ba ce abubuwa ga sunan farjik ba kantar da mutane ake ɗin yadda ya kamata ba ka gan kana kantar da mutane fa aiki ya ganka ne in dai karatu za ka yi irin na sunna yadda ya kamata na farko sai ka bu abubuwan sau da kafa sai ka ga updating sai kuma ka san halin da al'ummarka take ciki a wannan zamanin yanzu muka zo magana kan tauhidi ba mamaki ka ji mun duniya kimiyya ka ji mun da duniyar kimiyya mun shiga duniyar 'yan boko da duniyar 'yan masu kuɗi da sarakuna ka ji irin barusa da kowa yake a ɓangarensa to dole ka san da wannan abubuwa ɗin da ka fassara mutane shari'a da yadda suke ciki yanzu yaushe za a sassa ƙaunar gunki aje maka a ce a zo na bauta mashi ba ga wannan abun ba sai duk lungunan kasashen afirka nan amma wai an aje wani gunki ga sunan shi ana mai sujuda eh to sai ka zaje india ko kaje china inda suke da buda amma mu kasashen ba wannan amma wannan ma'anar tana nan tana nan har yanzu wasu nan suna yin ta to dole sai an fassara mu da haka akwai wa'azi da zamu insha Allah ta'ala a maiwa satin da mai zuwa insha Allah ta'ala akan wannan matsaloli idan dai shi coordinator duk da ya ce matsala ba matsala satin da insha Allah in dai ba wani abu da gifto to za a fara ko da wa'azi guda ɗaya a samu kasa guda ɗaya ko guda biyu Allah samu dace kuma kamar kullun share muke ba majalis na ilimi walla a ba tauhidi muhimmanci masu karantawa su daina neman yardar masu saurare su daina manyan zama su san su iya faɗa wa mutane abin da Allah ya ce su gaya masu su gaya masa abin da ya dace ko da mutane za su watse sai mutum biyu uku za su tsaya a gabanka baka kai darajar da annabi nuhu ba ba kai hadisin da annabi yake cewa ni ra'aytu nabiyya ma'ahu rajulun wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun ba kai daraja wannan annabawan ba da haka kakka damu da suwa za su taru a gaban ka. kakka dar sai an cika gabanka kakka damu da cewa sai an ce ka malamin na ya iya karatu bawan Allah a'a faɗa masa abin da Allah ya ce ka sarraha masa abin da yake fili ka ga masa abin da ke ka daina saka wa mutane karatu a ce kullum shi ke kwakwalwar mutane ba ta kai ba sai yaushe za ta kai ai hankalin mutane bai kai su ɗauka to sai a za su ɗauka duk fitina tana ƙarshen malaman galiba ina fatan fahimta yanzu san da wannan fitar ɗauko in malaman sun ce yi gaskiya shirka ce akwai zai sa baki ne kuma Allah dai sa mu dace to lo za mu ja birki nan insha Allah ta'ala duk da ziki Ibrahim ba a gama shi ba bayan Allah kai mako da mu gama sai mu kawo tarihin shi zai gama zikir Ibrahim a mako mai zuwa kuwa mewa ba zai gamu ba in an gaba dai sai a dunkule tarihin annabi isma'il a annabi ibrahim a lokaci guda daya allah sa mu dace abin ka faɗa da allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma allah ka fe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا